hannunka mai sanda bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda inda muke ka muku bayanan ma'anoni na ayon alkur'ani mai tsarki da kuma darussan da suke koyar da mu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin na yau سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله To yanzu kuma sai a saurari karatun ayoyi na goma sha takwas da goma sha tara daga suratu ƙasas. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ؟ قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين سيوا ya غري gari a cikin birni a tsorace yana sai ga wanda ya nemi taimakon nan nasa a jiya yana sake neman taimakonsa. Sai Musa ya ce da shi, Hakika kai dai ɓatacce ne sosai. To lokacin da ya nufi wawurar abokin gabar tasu, sai mai neman taimakon ya ce, Ya Musa, shin yanzu kana nufin ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani rai a jiya? ba abin da kake nufi sai ka zama mai tsaurin rai a bayan ƙasa, baka kuma nufin ka zama cikin masu kyautatawa. A cikin shirin da ya gabata, mun yi bayani akan cewa bayan da Annabi Musa alaihi salam ya isa shekaru na samartaka, ya fita daga gidan Fir'auna yana yawo a cikin al'ummar gari. a lokacin da kuma bani isra'ila suke fuskantar zalunci da danniya daga fir'auna da 'yan kabilarsa wato kabilar kiftawa annabi musa alaihi salam yana jin abin da suke faɗa a cikin gari dangane da mutuwar bakifte wanda ya nosa domin raba faɗa a tsakaninsa da wani ɗan kabilar bani isra'ila duk da cewa mutane ba su san wanda ya aikata hakan ba waɗannan ayu biyu masu albarka suna yin bayani ne akan cewa bayan wannan abin da ya faru annabi musa alaihi salam bai sake komawa fadar fir'auna ba ya ɓoye a cikin gari yana taka tsantsan domin kada ya fada a hannun 'yan doka na masarautar fir'auna a wani shekaran abin da ya faru annabi musa alaihi salam ya sake ganin wannan mutumin dan kabilar bani isra'ila wanda ya fada da dan kabilar kiftawa har walayu kuma yana yin fada da wani mutum na daban dan kabilar kiftawan da mutumin ya ga annabi Musa alaihi ya sake neman taimakonsa kamar yadda ya nemi taimakonsa a baya sai annabi Musa alaihi ya ce da shi kai wani irin mutum ne maras tunani da lissafi kullum kana faɗa da 'yan kabilar kiftawa wannan abin da kake yi ba wai kawai ba shi da amfani ba ne a'a har ma yana jefa rayukan wasu daga cikin 'yan bani isra'ila a cikin haɗari amma duk da haka kasantuwar cewa shi abin zalunta ne da musa alaihi salam ya hanzarta domin taimakonsa akan ɗan ƙabilar kiftawa a wannan karan annan musa alaihi salam bai nushi ɗan ƙabilar kiftawa ba ya rike shi tare da hana zaluntar ɗan ƙabilar bani isra'ila a lokacin da annabi musa alaihi salam yake cikin haka da nufin taimaka masa shi kuma sai ya tsorata yana mai zaton cewa annabi musa alaihi salam zai naushe shi ne kamar yadda ya yi akan ɗan ƙabilar kyaftawa a jiya a lokacin da ya taimaka masa saboda haka sai mutumin ya fara kururuwa yana faɗin cewa shin kana son ka kashe ni ne nima kamar yadda ka kashe rai a jiya ba ka son ka zama daga cikin masu gyara sai dai kasance daga cikin masu ɓarna? sakamakon haka sai labari ya watsu akan cewa Musa ne ya kashe wannan bakibɗe da aka samu gawarsa. A cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu iya ɗaukar darsa kamar haka. Na ɗaya, a lokacin fito na fito da maki dole ne mutum ya zama a cikin shiri da kuma masaniya kan abin da zai yi domin kada ya ja kansa matsala da za ta shafi wasu. Na biyu, a duk lokacin da aboki ya yi abin da ba daidai ba dole ne a gaya masa gaskiya domin ya gyara. a lokaci guda kuma ba za a bar shi a hannun waɗanda za su cutar da shi a bisa zalunci ba na uku dole ne a taka ma mai zalunci birki domin hana shi zalunci da kuma hana zaluncin sa isa ga waɗanda ba su ji ba su gani ba yanzu kuma sai a saurari karatun ayoyi na ashirin da kuma ashirin da ɗaya a cikin surat ƙasas wajen رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين sai wani mutum mummini daga mutanen fir'auna ya zo daga ƙuryar birni yana gaggawa ya ce ya musa haƙiƙa manyan gari suna can suna shawara game da kai don su kashe ka to ka fita daga birnin haƙiƙa ni ina cikin masu yi maka nasiha sai ya fita daga cikinsa wato birnin a tsorace yana ta ɗarɗar ya ce ya ubangiji na ka tsayatar da ni daga azaluman mutanen nan labarin abin da ya faru ya isa ga fir'auna kan cewa annabi musa ne ya kashe bakidde domin taimakon ɗan ƙabilar bani isra'ila wani labari bai yi wa fir'auna da makarabansa daɗi ba akan haka sai suka gudanar da zaman gaggawa suka yanke shawara a kan cewa mafita kawai ita ce a kashe Musa domin hakan ya zama darasi ta yadda wani mutum ba zai sake yin tunanin kashe bakibɗe ko tsayawa a gabansa ba balantana taimakon bani Isra'ila a kan kibtawa kafin 'yan doka na fir'auna su shiga lunguna da sako-sako domin neman annabi Musa wani mutum daga cikin na hannun damar fir'auna ya yi gaggawa ya je sami annabi Musa ya shaida masu cewa mahukunta sun yanke shawara a kanka saboda haka ina baka shawara da gaggauta ficewa daga wannan gari domin kuwa za su kashe ka ya zo a cikin rawayoyi da dama cewa wannan mutum sunansa hazikil kuma bayan aiko annabi musa alaihi salam da annabta ya yi imani da shi amma sunansa ya fi shahara da mumini daga iyalan fir'auna kamar yadda ita ma matar fir'auna wadda ta kasance a cikin fadarsa a matsayin matarsa amma kuma ba ta yarda da abin da yake yi na kafirci da zalunci ba kamar yadda shi ma wannan mutum wanda ya shawarci annabi musa da ya bar masar ya kasance yana jiran lokaci ne domin samun wani mutum wanda zai jagoranci bore akan mulkin fir'auna domin kawo ƙarshen zaluncinsa akan al'umma kuma ya fahimci cewa musa yana ɗauke da irin waɗannan alamu annabi musa alaihi salam ya karɓi shawarar da wannan mutum ya bashi tare da taimakon Allah maɗaukakin sarki da kuma tsarinsa annabi Musa alaihi ya fita lafiya ba tare da fir'auna da jama'arsa sun iya cutar da shi ba a cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu iya ɗaukar darsa kamar haka na ɗaya taimaka ma azalamai ko ta wace hanya baya halasta amma za a iya kutsawa a cikin lamarinsu domin sanin sirrinsu da kuma yadda za a kawar da su da kuma taimaka ma waɗanda aka zalunta Na biyu, idan muka yi aiki domin Allah, to kuwa Allah Maɗaukakin Sarki zai kare mu daga duk wani haɗari da zai faru sakamakon hakan, kuma zai ba mu ladar duk wata wahala da tsanani da muka shiga sakamakon hakan. Na uku, wasu lokuta isar da saƙo a cikin gaggawa zai iya tseratar da rayuwar al'umma baki ɗaya. Na hudu, za a iya samun mutane masu neman gaskiya a cikin fadar sarki a zalibi batacce. Ma'auni a kowane lokaci dai shine gaskiya da bata ba wurin zama ba to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi kawo ciki anan za mu dasa aya sai Allah haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a fefe musamman Muhammad Aulu Kunya nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu لا ظلم لا عدوان محمد